الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله a يوم الجينا ثلاثة sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan ko da uku ashirin da biyu ko da uku dai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta ɗari da hamsin da tara cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da sittin daidai ودن الله مدعوكين سركي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأصلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا ubangiji madaukakin sarki ya ce fa bi zulmin min allazina hadu sakamakon zaluncin yahudawa ya sanya harramna alaihim tayyibat muka halal muka haramta musu da yawa daga cikin kayan more rayuwa da yawa daga cikin dadadan ababanci wahillan lahum wanda a da an halatta musu amma sakamakon zaluncin su sakamakon ƙetare iyakokin ubangiji sakamakon nufin Allah ne ya musu azaba da zunubansu ya rinka haramta musu abubuwan da da halal ne a gare su a nan ubangiji maɗaukacin sarki bai faɗi menene abubuwan da ya haramta musu ɗin ba amma a cikin ayar suratul an'am ubangiji ya zana abubuwan da ya haramta musu wa alal ladina hadu harramna kullu bi dhufur wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw maktalaba bi 'azmin zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun ubangiji yace wa alal ladina hadu dangane ku da yahudawa haramna alaihim mun haramta musu kullu dhi bukrin dukkan dabba wacce take da farce dukkan wani abin farauta wanda yake da farce dukkan wani abinci wanda yake da farce kullu dhi bukrin sai Allah yace wa min al haka nan ma ta bangaren shanu wal ganami da tumakai haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu cin kitsan su haramun ne ba yahuda ya ci kitsan saniya haramun ne ba yahuda ya ci kitsan tinkiya ko akuya ko dan bunsuru in dai naman ne tsantsagwaro sa iya ci amma kitsan haram ne su ci Allah ya haramta musu to kaga kuwa wani kitse daga jikin nama ai ba karamin aiki bane ba ubangiji ya ce mun haramta musu haka shine wa bakari al ganin wal ghanim harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamala sai dai kisan da ya fito a gadan baya malamai suka ce kamar tozo Allah ya halatta muku cin tozo amma in banda tozo to ko shakka babu sauran kitse na jikin nama an haramta musu in suka zo cin nama sun gaba da jan aiki wajen ware kitse da kuma naman kitsan haram naman shine halal shine illa ma hamala zuhuruhuma awil hawaya sai kuma kitsan da ya fito a cikin kayan ciki aw maktalata bi azmin ko kitsan da ya makale a jikin kashi sai Allah yake zalika jazainahum bi baghyihim haka muka sakanta musu sakamakon zaluncin su wa inna la sadiqun lalle abin da muka yi musu muke da gaskiya lalle abin da muka zartar mu muka tantance ni haka to wannan shine ma'anar fadi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibat at-tayyibat sune wanda ake bayanin cikin wanda wacce ayata cikin suratul an'am sai malam ya ce wannan ke nuna ayyukan zunubai sukan jawo Allah madaukakin sarki ya haramta maka abin da halal ne ya haramta maka kayan more rayuwa ya hana maka jin daɗin rayuwa ya hana maka sakat wannan yana daga cikin shu'umancin zunubi shu'umancin sabon ubangiji idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya maka irin yadda yawa